Barka da zuwa Hausa Zip TV, tashar da ke kawo sahihan labarai. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a kowane lokaci. Sannan kuma wannan bidiyo da kake kallo, ka danna mana alamar laikin sannan kuma ka yi comment, saboda muna lura da duk masu yi mana haka. tamkar gasa ce muka sa akwai adadin da muke son kaiwa insha Allah za mu ba da kyaututtuka idan kana da rabo za ka samu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An farmaki shugaba da ƙyar ya sha. Wasu 'yan bindiga da ba a gano ko suwaye ba, ba kuma a san daga ina suke ba, sannan kuma ba a san menene nufinsa ba. Sun ƙona fadar wani babban basarake a jihar Imo. Rahotanni sun bayyana cewa shi kan shi basaraken da ke mulkin da shi da kuma iyalansa ga baki ɗaya da ƙyar suka sha daga hannun 'yan bindigar, wanda kafa suka samu suka ruga a guje, inda ba su zame ko'ina ba sai babban caji ofis na 'yan sanda, wanda dalilin da ya sa kenan suka tsira daga hannun 'yan bindigar. Wannan na zuwa ne bayan kwana ɗaya kacal bayan gama da aka yi tsakanin sojoji da matasan yankin. To Allah ya kyauta, Allah ya kyauta, waɗannan tsageru kuma waɗanda suka aikata abin. yanzu haka ana nan ana ta bincike a gano daga ina suke sannan kuma a tambaye su menene dalili sannan kuma a hukunta su wanda yanzu haka abin da aka mai da hankali a kai kenan ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mai albarka hausa zip tv za mu cika kawo muku rahoto a dangane da abin za ku ji insha allahu daga ina suke kuma menene dalilin da yasa suka aikata wannan abu sannan kuma menene nufinsu idan har jami'an tsaro sun yi nasarar kama su Muna tare da ku, Hausa Zip TV, tasha ta musamman.